ko kuma ya zama mai daɗi ne a karan kanshi wannan babi da muka karanta a baya abinda yake mana bayani sibar na shi abinda manzan Allah yake sha wannan babi kuma da za mu karanta shi kuma yana mana bayanin yadda manzan Allah yake sha an gane bambancin su ko wancan sibar abinda manzan Allah yake sha nan kuma bayanin sifar yadda manzan Allah yake haɗin matsalan a zaune yake yi ko a tsaye haka kuma har wayo wajen shaɗin ɗin yakan yi numfashi a cikin ƙwaryar ko baya yi sifar yadda yake sha kenan قال عن bin an شعيب عن an عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله ya shirabu يشرب wa ƙa'ida. an karɓo daga amru bin shu'aib daga babansa daga kakan shi ya yace ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yashrabu qa'iman yana sha a tsaye wa ƙa'idan da kuma a zaune wannan hadisi ya zo daga amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi haka sanadin yake wanda sanadi ne shahararri a gurin malaman hadisi riwayatu amrin an abihi a amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi in kun lura da lambar da malam albani ya sanya a ƙasa 212 ya gai ya ce mana amr ibn shu'aib ibn muhammad ibn abdullah ibn amr ibn al-as shine ma'ana amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi amr dan shu'aibu ɗan muhammad ɗan abdullah ɗan amur ɗan as to yanzu idan muka ce me ake nufi da amru bin shu'aib an abihi an jaddihi an karɓo daga amru ibn shu'aib daga babansa baban amru waye baban amru shu'aib an abihi daga baban shine shu'aib kenan ko an jaddihi daga kakansa waye kakan shi muhammad wannan shi ne duwanda ya san sunan abin da zai faɗa kenan sai zama amuru bin shu'aib an abihi shu'aib an jaddihi muhammad to shi muhammad din nan tabi'i ne ma'ana ba sahabi ba ne kunga idan ya zama na haka to hadisin ya zama mai mursal mursal a gurin malaman hadisi shine hadisin da tabi'i ya danganta shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam tabi'i ya danganta shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama a gurin malaman hadisi in hadisi ya zama mursal ma'ana hadisi ne za'if saboda wannan tabi'in bai rayu da annabi ba kuma ya ce manzan Allah ya ce kun ga lalle akwai wanda ya bashi labari wanda ya bashi labarin ta yi sahabi ne kun ga in sahabi ne babu matsala domin sabon manzan Allah adalai ne a gurin ahlus sunna wal jama'a za ta yi wa kuma dan uwan shi ne tabi'i ko ba haka ba ana yin riwayar tabi'i daga tabi'i kamar yanzu yadda za ka yi riwayar magana daga abokinka kun ga in tabi'i ne akwai buƙatar a san to meye matsayin tabi'in sika ne amintacce ne ko ba amintacce ba ne shi kuma waye ya gaya masa tayu sahabi ne ya gaya masa shi tabi'in na biyu tayu kuma a abokin shi ne tabi'i ya gaya masa in sahabi ne ba matsala in tabi'i ne dan uwan shi shi ma akwai bukatar a san meye matsayin shi a gurin malaman hadisi dan an samu riwayar tabi'i daga tabi'i daga tabi'i har guda bakwai game da alhafiz ibn hajar yake bada cikin nuzhatun nazar shi za suka ce to in tabi'i ya ce manzan Allah ya ce ko manzan Allah ya yi kaza to dole sai mun san waye tsakanin shi da annabin idan sahabi ne ba matsala misali da tabi'i zai ce sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya bani labari kun ga bai gaya mana sunan shi ba amma kasancewar tabi'in amintacce ne a mu kuma ya ce sahabi ne ya gaya masa wannan ba zai zama illa a cikin sanadin ba ba zai sa a raunana hadisin nan wannan ba duk da ba san wani sahabi ba ne amma in tabi'i ya ce manzan Allah ya ce kaza kamar alhassan albasari kun ga bai ga manzan Allah ba ya zauna da sahabbai ne kamar amir ibn sharahbil ash-sha'abi kun ga bai ga manzon Allah ba ya zauna da sahabbai ne kama Abdurrahman ibn Salama a ibn ibn Auf ibn Salama Abdurrahman ibn Salama Abu Salama an ban manta sunan shi ba kun ga ya zauna da sahabbai ne to irin waɗannan in suka ce manzon Allah ya ce ko manzon Allah ya yi kaza to sai an buƙaci sanin waye tsakanin su da annabin sallallahu alaihi wasallam kun ga idan muka ɗauki cewa amuru ɗan shu'aibu ɗan muhammad da haka an amru bin shu'aib an karbo daga amru dan shu'aib an abihi daga baban shi shu'aib an jaddihi daga kakansa muhammad to sanadin ya zama mursal hadisin ya zama mursal sai zama yana babin za'ibi sai an gano waye tsakanin kakan amru da annabi sallallahu alaihi wasallama to amma wasu malamai suka ce a'a anan an jaddihi wannan damirin ba zai koma kan amru ba kun ga ce an amri bin shu'aib an abihi ad-damir yarji ila amr an jaddihi jaddihi ana ana nabin an jaddi abihi kakan baban shi sai zama amru bin shu'aib ibn muhammad ibn abdullah ibn amru bin al-as sai zamana an amru bin shu'aib an abihi shu'aib bin muhammad an jaddihi ana nabin abdullahi ana nabin abdullahi bin amru bin al-as shine anan malam yace wa arada bi jaddihi jaddu abihi sai zama kakan ba kakan amru ake nufi ba kakan baban amru shine wa abdullahi bin amru bin al-as wanda kuma sahabi ne baban shi ma sahabi ne abdullahi sahabi ne baban shi amru bin al-as sahabi ne baban shi ma sahabiya ce har suna cewa shi abdullahi din wajen falala ya fi baban shi wajen ibada ya fi baban shi to sai zama anan sanadi ya zama ba illa kenan ana amru bin shu'aib an abihi an jaddi sai zama jaddihi abdullah as-sahabiyul jalilul ma'ruf sahabin nan sananne wanda yake mai falala mai daraja ina fata an gane wannan sanadin yana da kyau ka gane irin wannan saboda za iya tambaye ka a ce amru bin shu'aib ana biya an jaddihi a ce waye amru bin shu'aib ka ce shine amru bin shu'aib ibn muhammad bin abdullah bin amr bin al-as sai a ce to ai sanadin naka ya zama mursal kenan sai ka ce aljaddu anan azzamir huna yarji ila abihi jaddu abihi ake nufi ina ba ta an gane da haka malamai suke cewa wannan sanadin ba matsala akan shi in dai baya inganta to dan zuwa amr bin shu'aib ba wata matsala sanadi ne da yawanci malamai suna hassana shi kala yace ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi anan kakan shi sai zama abdullahi bin amr bin al-as kenan yace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yashrabu qa'iman yana sha a tsaye wa qa'idan da kuma a zaune na ga manzon Allah yana sha a tsaye da kuma a zaune mu karasa hadisan babin sai mu bayani gaba daya an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala an karbo daga abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yarda yace saqaitu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam na shayar da annabi sallallahu alaihi wasallam min zamzam daga ruwan zamzam daga rijiyar zamzam fashariba wa huwa qa'imun sai ya sha wa huwa qa'imun alhali yana tsaye anan jimla ce haliya tun daga wawun din wawu wawul hali ne huwa damirul fasli mabniyin ala al bi mahallin mahalli rab'i mubtada qa'imun shine khabar wal jumla min al-mubtada'i wal khabari fi mahallin nasbi halan ai shariba halata kaunihi qa'iman manzo Allah ya sha alhalin yana tsiyi wannan hadisi shi ma ya inganta sai hadisin Nazal anin Nazali. Ibn sabra qala an karbo daga Nazal Ibn sabra qala yace uti ali radiyallahu anhu bi kuzin min ma'in an zo wa ali bina abi talib bi kuzin da wani kobi ko akushi mimma in na ruwa wa huwa fi rahba yana gurin da ake kira rahba wani guri ne a kufa ko kuma ka ce wa huwa fi rahaba bi fathin ra'i wal ha'i sai zama yana cikin farfajiyar masallaci yana cikin haraban masallaci idan ka ce ar-rahba bi fathin ra'i wa sukunil ha'i sai zama wani guri ne a kuba kamar yadda wata riwaya ta nuna za ku ga mala kasa yace makanun filkufa in ka ce ar-rahba kenan au rahaba rahbatul masjid bi fathir ra'i wal ha'i sai zama farfajiyar masallaci kama harabar masallaci wa tuskan ana yi wa nan sukuni ko ka ce rahaba ko ka ce rahaba kai wa ha'un din sukuni ko kai mata fatha wa hiya makanul muttasa muttasi shine gurin da yake da fadi shi kira ar-rahba ana a rahbul baiti ma'ana kamar ka ce tsakar gida farfajiyar gida to anan wa huwa fi rahba in ka duba riwayar bukhari ta zo wa huwa fi rahbatil kufa yana wani guri da ake kira rahba a kufa fa akhadha minhu kaffan sai ya dubo tafi ɗaya na ruwan da aka mai wa ghasala yadayhi ya wanke hannayen shi wa madmada ya kuskura baki wastan shaka ya shaka ruwa wa masaha wajhahu ya shafi fuskarsa wa zira'aihi da tsintsiyar hannayensa guda biyu wa ra'sahu da kanshi thumma shariba minhu sannan ya sha sauran ruwan wa huwa qa'imun yana tsaye shine mahallin shahid wa huwa qa'imun yana tsaye thumma qala yace hadha wudu'u man lam wannan ita ce alwala wanda bai da kari haka za ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa'ala haka naga manzon Allah ya aikata wannan hadisi na Ali bin Abi Talib an ka masa ruwa bi kuzin kuzin kamar ka ce kobi a cikin mazubi kamar a gwangwani a yanzu wa huwa fi rahba yana wannan gurin ar-rahba a riwayar Bukhari ma da mutane yana ta biyan bukatun mutane wanda yazo da bukata ya saurare shi sallame shi wanda yazo ya sallame shi a kame ruwan fa aka fa akhadha minhu kaffan sai sanya tafin shi ya debo ruwan fa ya yadayhi ya wanke hannayen shi wa madmada wastanshaka ya shaka ruwa ya kurkure ya shaka ruwa shin da tafi ɗaya yayi ko kuwa ya ci gaba da ɗiba wasu suka ce ala zahirihi da tafi ɗayan da ya ɗebo ya wanke hannayen shi ya shaka ruwa ya kurkure ya shafi fuskarsa ya shafi zira'aihi ya shafi kansa shin wannan zai yiwu ya za malamai suka ce wannan ba zai yiwu ba duk da wasu malami suna ganin ai ta aka yi fa akhadha minhu kaffan da haka kaffan din nan da aka ce da wannan tafi ɗin yayi to amma ghairu waqi'i al'amari ne da bai zama waqi'iyan ba aikace ba zai yiwu ba sai suka ce a nan ba ana nufin da wannan tafi ɗayan ba a'a ya ci gaba ya ɗiba ya wanke hannayen shi wa mazmada ya kuskura bakin shi wastan shaka ya shaka ruwa ya bace ko bai face ba ya bace ba a baɗan facewa domin in ka shaƙa dole ka face shi yasa ba a baci in aka ce wastan shaƙa ya haɗa da facewa wa waje wajahu ya shafi fuskarsa Labarin masaha anan wasu malamai sun ce ana nufin wa ghassala ya wanke fuskarsa wa zira'aihi da zira'in hannunsa tsinyoyin hannunsa tsintsiyoyin hannunsa ma'ana zira'in hannu wa ra'sahu da kanshi wasu ka ce a'a masaha anan ana nufin ya wanke fuskar amma ba da ruwa mai yawa ba dan ruwa ne kaɗan shi sa kai amfani da labazin almasku ido sun ce a lugha ana amfani da almasku ana nufin al-ghuslu da Allah ce wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum da haka anan wasu ka ce wanke waye summa shariba min sai shanye sauran ruwan wa huwa qa'imun yana tsi Shi shine mahallin shayi kawo shi a wannan babin Ya yi wannan aiki kuma a ƙarshe ya ce haka manzan Allah yi ma'ana manzan Allah ma sha tsi kenan sai ce haza wudu'u zo'o Mallam ya wannan ita ce alwalar mallam lam wanda bai yi kari ba yanzu mun yi sallar la'asar wani a cikinmu daga nan hamba gari ba alwalar shi ba za ta kare ba to in ya tashi zai iya zuwa ya ɗebi ruwa ya shashafa a jikin shi zuwa sallah kun ga ba alwala ba alwala ta shari'a to Ali bin Abi Talib yana nufin wanda yake da alwala ba alwalar shari'a zai yi ba to wannan shine irin aikin da dai zai iya yin haka sai zama anan labazin alwudu yana nufin wudu al-lughawi ma'ana wannan shine wankin wanda ba alwala zai yi ba wanda ba alwala zai ba haka zai yi shi yasa mala kasa yace hazal wudu'u huwa al-wudu'u al-lughawi ne alwudu amma a yare a larabci akan ce alwudu idan ka wanke gabanka na alwala ko da baka niyya alwala ba wal muradu bihi tanzib abinda ake nufi tsarkakewa da yin tsafta amma wanda zai kuskure ma ne ka tashi da sanyi zaka fita kana jin sanyi ba zaka iya wanka ba sai ka ɗebi ruwa ka wanke fuskarka ka kurkura bakinka ka wanke hannayenka ka wanke kababuwanka sai kai kamar kai kamar wanda yake alwala amma alal hakika ba alwala kake yi ba tsaka da tsami kake yi kun ga wannan ba za a kira shi alwala ba za a kira shi alwudu'u lughatan na la la yuqalu alwudu'u shar'an to da haka sayyidina ali adan yayi alwudu'u lughatan la shar'an ina ba ta an fahimta shi yasa yace wannan alwala ce ta mallam yuhdis ga wanda bai yi kari ba amma wanda ya kari zai alwala to dole ya tsiyaye ta yadda manzon Allah ya koyar yasa ruwa da suka zo cewa ya wanke so uku ya kurkura baki so uku yi kaza malamai suka ce bai inganta ba sai ce haka za ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa'ala haka na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata waɗannan hadisan su ne suke da alaka da shan ruwa a tsaye a cikin wannan babi to mu koma shafin na baya ina so mu karanta abin da Sheikh Albani ya rubuta namba ta ɗari da saba'in 177 Kultu. an ga gurin ko ƙultu wa qala hasanun sahihun ma'ana tirmidhi ya fitar da wannan hadisi na cewa na ga manzon Allah ya sha ruwa a tsi tirmidhi da ya ka hadisin sai ya ce hasanun sahihun walahu shawahidu kasira mala albani ce hadisin yana da shaida masu yawa yana da ruwayoyi da yawa da suka gwada manzon Allah ya sha a tsi din ya ati fil babi ha wani su zai zo a cikin babi kuma mun karanta hadisin Abdullahi dan Abbas hadisin nazal sai ce wa qad saha fi aksar fi aksar min hadisin nahyuhu sallallahu alaihi wa sallam bal zajruhu an shurbi qa'ima mala yace ya inganta a cikin hadisi da yawa halin da manzon Allah yana a sha ruwa a tsi bal ma yayi tsawa zajara manzon Allah yayi tsawa an shurbi qa'iman dangane da shan ruwa a tsaye bal saha annahu amara man shariba qa'iman bilistisqa bilistiqa malai ce kai ya ma inganta manzo Allah ya umarci wanda ya sha ruwa a tsaye da ya amayar da ruwan wannan riwaya tana cikin wannan riwayar ƙarin cewa wanda ya sha a tsaye ya amayar da shi ƙari ne da ya zo cikin sahih muslim amma bai inganta ba bai inganta cewa wanda ya sha ruwa tsi ba manzan Allah bai ce ya amayar ba wani zai ce to ya yana cikin sayi muslim eh karin muka ce bai inganta ba hadisin yadda ya zo a cikin sayi muslim manzan Allah ya hana a sha ruwa a tsi ce duk wanda ya sha tsi to ya amayar to wanda ya sha tsi ya amayar wannan bai inganta ba shekul Albani cikin silsilatul ahadith sahiha mujalladi na daya hadisi na ɗari da saba'in da uku in ban manta ba ɗari da saba'in da wani abu ne daga uku abin da ya gaba ya ka hadisin maza Allah ya hana sha ruwa a tsi shi da kansa yi bayanin wannan ƙarin bai inganta ba a cikin silsila sannan ya ka hadisin da maza Allah ya tsawatar ga wanda ya sha ruwa tsi zajaran nabi sallallahu alaihi wa sallama an shurbi qa'ima manzon Allah yayi tsawa dangane da shan ruwa a tsi a ƙarƙashin bayanin da yake ka hadisin da manzo Allah ya ga wani ya sha ruwa ya ce kana so ka sha wannan ruwan tare da mage waye zai so a ce ga ruwan da zai sha mage ta sha shi ma zai sha wannan waje ce a'a manzo Allah ce to wanda ya bi ta sharri ya sha tare da kai shi ne shaidan. saboda ya sha tsaye to waɗannan hadisai ga kuma nan an ce manzo Allah ya sha tsaye kun ga mun sami ake kira ta'arud an samu cin karo shine ma da na fal’ula ulama fil jam'i sai malamin suka yi saɓani wajen hada hadisan fa haɓar tsahawiyu imamu tsahawi ya tafi fil mushkil cikin littafin sa mushkilul asar ila anna nahya litta harim ya tafi cewa hannun haramun ne a sha ruwa tsaye haramun ne shi haka imamu tsahawi ya tafi haramun ne a sha tsaye da haka wannan hanin da manzan Allah ya hani ne na haramci to ya zai da kuma wannan hadisin manzan Allah ya sha a tsaye sai wasu ce ai ya sha a tsaye wannan daga baya an soke wannan hukuncin wannan magana ce mai rauni domin manzan Allah ya je zamzam zamzam din na hajjin bankwana ne karshe karshen rayuwar shi ya sha a tsaye A ga magana ka ce an soke ban taso ba wasu ka ce a to za a iya cewa khasun ne bihi ya keɓanta ga manzan Allah ɗin wannan ma magana tana da rauni ga sayyidina ali ya aikata ko ba karanta bai ce haka manzon Allah yi kun ga da khasu ne da manzon Allah shi ba zai sha tsaye ba sai cikin suka ci manzon Allah shi kadai lata haka shi ba zai yi ba banda shi ma an rawaito sayyidina Abubakar da Umar da Usman da Ali duk suna sha tsaye kun ga maganar cewa khasu ne ba ta so ba sai ce wa hamalahun nawawiyu shi kuma Imamin nawawi ya ɗauki wannan hani alal tanzihi hani ne ba na haramci ba cewa manzon Allah ya hana a sha ruwa tsaye hani ne amma ba na haramci ba saboda me yace domin ya sha tsaye da haramun ne kuma manzon Allah ba zai aikata ba sannan sayyidina Ali ya sha tsaye da haramun ne da sayyidina Ali ba zai sha ba sannan ga sayyidina Abubakar ga Umar ga Usman ga Ali to wanda ya nuna hanin ba na haramci bane hani ne littanzihi annahyu tanzih hani ne da barin shi yafi amma in kai babu laifi sai mala yace wal qalbu mala albani yace zuciyata ilal awwali zuwa ga ra'ayin farko amyalu tafi karkata wani ra'ayi kenan na haramci shi mala albani yace haramun ne ka sha tsi cikin silsila sahiha yake cewa yaya za a yi manzan Allah yi tsawa ya zo da lafazin zajara manzan Allah yi tsawa sannan kuma ya za a ce manzo Allah ya ce wanda ya fi mage sharri ya sha tare da kai shin daidai ne ka buɗa wa shaidan ya cutar da kai ka zai in ka sha ruwan na tsaye tabbas za ku sha tare da shaidan sai ka ce to bari ai ba komai bari in sha ba komai don mun sha tare da shi da haka ya ce shi wannan dalilai ya kalla haramun ne to malam ya za ka yi mana da hadisan manzan Allah ya sha a tsaye sai ce duk inda ya sha a tsaye babin larura ne ma'ana ta yi aikin hajji gurin ya jike ne manzo Allah ba zai tsugunna ba ta yi ca kudin mutane da haka dai inda aka ce a na mu dauke shi a babin uzuri babin larura amma aslu haramun ne sai dai in a babin uzuri akwai da ana yin famfo dogo lokacin ruwa yana zuwa ko ina wani bamban zaka samu in ka zo kana yaro baka iya kunna shi sai a yi shi dogo eh yayi can sama to in gurin ana ɗiba ruwa yana yin cakwali ya cakwalkwale kagan ka zo ana a ce ka kunna dogon famfo kuma ka tsugunna kana sha zai za ka iya bacewa to a nan sai mala ya ce irin wannan uzuri ka sha tsaye ko kama yanzu a gurin aikin hajjin inda za ka je rijiyar zanzam wani sayin cinko zoyi cinko so ka ɗiba ka ce za ka tsugunna za a iya take ka sai ka sha tsaye ko a gurin taro akwai taron da ake iya tara jama'a ba dama ka tsugunna in ka zai biya wutan ka sha tsaye to yace dai irin wannan ya halatta amma in ba uzuri ba ka tsugunna shine daidai in ba wannan uzurin ka sha tsi a gurin malam haramun ne to an tambaye Sheikhul Islam Ibn taymiya ku karanta cikin Majmu'ul Fatawa juz'i na 20 na 32 juz'i na 32 shabi na 209 an tambaye Sheikhul Islam dangane da yin numfashi a cikin ƙwarya kwanan da zaka sha ruwa kamar yadda zamu karanta hadisi da kuma dangane da shan ruwa a tsi sai ce wa amma shurbu qa'iman amma shan ruwa a tsaye faqad ja'at ahadithun sahihatun bin nahi hadisai ingantattu sun zo sun hana wa ahadithun sahihatun bin ruksa ga kuma hadisai ingantattu sun yi langwame wa li hadha tanaza'a al ulama ufihi dan haka malamai suka yi jayayya suka yi sabani dangane da hukuncin shan ruwa a tsaye wa zukira fihi riwayatani an ahmad an ambaci ruwayoyi daga imamu ahmad ma'ana wata riwaya daga imamu ahmad ta ce ba laifi a shatsi wata riwaya daga imamu ahmad ya ce kada a shatsi walakin nal jam'a bainal ahadisi sai ibnu ya ce hada tsakanin hadisan an tuhmala rukhsatu ala halil uzri a ɗauki inda manzon Allah ya shatsi ko yayin rangwame a shatsi a ɗauke shi a matsayin uzuri ne fa a ahadithun nahyi mislu bis sahihi hadisan hani din irin waɗannan hadisan suna cikin bukhari annan nabi sallallahu alaihi wasallama ha an shurbi qa'ima manzo Allah ya hana sha hatsi wa fihi an qatada an anas har wa yau a cikin bukhari da qatada daga anas dan malik annan nabi sallallahu alaihi wasallama zajara an shurbi qa'iman manzo Allah yi tsawa akan a sha hatsi qala qatada sai qatada yace fa qulna muka ce al aklu qatada almajirin anas dan malik ne tabi'i ne sai ana zai ce mu manzan Allah ya yi tsawa kan a sha ruwa sai ka tada ce to yaya cin abinci qala sai ana zai ce za sharrun wa akhbas wannan ya bi muni ya bi sharri in an hana ka sha tsi ina ga abinci wannan hadisan suna cikin bukhari sai ce wa ahadisun ruksa mislu hadisi ma fi sahihaini hadisan da suka zo da rangwame kuma kwatankwacin hadisan da suke cikin bukhari da muslim an aliyin wa bin abbasin qala shariban nabi sallallahu alaihi wasallam qa'iman min zamzam daga aliyu daga abdullahi dan abbas manzon Allah ya sha a tsaye a rijiyar zamzam wa fil bukhari ali ya zo a cikin bukhari daga ali anna aliyan fi rahbatil kufa shariba wa huwa qa'im sayyidina ali a rahba ta kufa ya sha ruwa yana tsaye sun makale ce inna nasan ya karhuna shurba qa'iman sai jina ali ce wasu mutane suna karhanta sha a tsaye wa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sana'a kama sana'atu manzon Allah yayi kamar yadda nayi wannan ma yana nan cikin bukhari sai ce a sai yake cewa wa hadisu aliyin haza hadisu ali wannan qadru ya fihi asar annahu kana zalika min zamzam an samu wata riwaya da tace daga rijiyar zamzam ne kama ja fi hadisi bin abbas kamar yadda yazo a cikin hadisin abdullahi dan abbas wanda mun karanta shi anan ai ka na fil haji wannan aikin haji ne wannan su hunaka tsofu lokacin mutane na yin tawafi wa da min zamzam suna sha daga ruwan zamzam wa taƙuna suna kuma shayarwa ko suna neman a shayar da shi wa yasalunahu kuma suna tambayar shi walam yakun mawdi'a qu'udin ba gurin zama ba bane inji ibnu taymiya ma anna haza kana qabla mawtihi bi qalil duk da wannan ya faru gabanin manzo Allah ya bar duniya da yan kwanaki kaɗan ko 'yan shekaru kaɗan fa ya kulu haza wa nahu mustasnan min zalikan nahi ibn taymiya ce to irin wannan sai a togace shi daga hanin irin inda za a samu babin larura sai zama ya fita daga cikin hanin wa haza jarun an ahwali shari'a wannan ku yana gudana a yanayin shari'ar musulunci duk inda tsanani ya zo sai a kawo sauki annal manhiya anhu yubahu inda alhaja abinda aka hana ana halatta shi yayin bukata haka yake a shari'ar musulunci abinda aka hana idan bukata ta zo sai a halatta shi bal ma huwa ashaddu min hadha yubahu inda alhaja ibnu taymiya ce abinda yafi wannan tsanani ma yafi wannan muni ana halatta shi inda bukata balil muharramat allati hurima akluha allati hurima akluha wa shurbuha kal maitati wad dami tubahu lid darura ibnu taymiya ce kai hatta awwa haramun wanda aka haramta cin su aka haramta shan su kamar mushi kamar jini ana halatta su a yayin larura wa amma ma haruma mubasharatuhu tahiran kan zahabi wal harir fa yubahu lil haja haka nan abin da aka haramta amfani da shi kama al harir kamar zinari shi ma ana halatta shi dan bukata wa hadha nahyu an sibatin fil akli wa shurbi to wannan hani ne kan wata siba ba wai abin da zaka sha bane haramun a'a sibar yadda zaka sha ake magana fa haza duna nahi an shirbi fi aniyati zab wannan bai kai halin da aka yi baka sha cikin ƙwaryar zinare kun ga an hana ka sha ruwa cikin ƙwaryar zinare to wannan hanin fi wannan karfi amma hatta a ƙwaryar zinare inda zai zama ba makawa sai a cikin ta din ya halatta ka sha wa ba libasu zabi wal harir wannan hanin hana sanya alhariri da zinare riga alhariri da zinare ya fi tsanani fiye da wannan hani na sha a tsaye sai ya ce in za ka ja a fihi wa'id domin wancan an faɗi narko wanzu Allah sha duk wanda ya sha ruwa a cikin kwano na zinare yana kwankwada wuta jahannama ba haka hadisi ya zo ba kun ga ya zo da narkon azaba haka wanda ya sa alharir ba zai sa aljanna ba kaga ya zo da tsoratarwa ya ce wa ma'a haza fa huwa mubahul lil haja duk da haka an halatta maka ka yi amfani da waɗannan abubuwa da aka hana yayin larura yayin bukata fa haza aula to haka shan ruwan shi ya bi da haka anan shekul islam kamar shi ma ya karkata zuwa ga ra'ayin shekul albani cewa uzuri ne sa manzon Allah sha tsaye. an sake mai wata tambayar anil akli wa shurbi qa'iman ci da sha a tsaye. hal huwa halalun halal ne am haramun ko haramun ne am makruhun karahiyata tanzihin ko makaruhi ne amma karahanci na tanzihi ba na haramun ba wa hal yajuzu al-aklu wa shirbu idza kana lahu uzrun ya halatta mutum ya ce ya sha idan yana da uziri kal musafir kaman matafiye awul akli wa shirbi bi tariqi mashiyan ko ya dinga ci yana sha a kan hanya in yana tafiya ya halatta sai ibnu taymiya ce amma ma'al uzri fala ba'sa inda uzuri ba laifi faqad annan anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallama shariba min ma'i zamzam wa huwa ka'im. fa innal mawdi'a lam yakun mawdi'a qu'udin gurin ba gurin da za a zauna bane wa amma ma adamil haja fa yukra amma in ba udiri ba bukata makaruhi ne li'annahu sabata anna annabi sallallahu alaihi wasallama naha anhu dan ya tabbata manzon Allah ya hana wa bi hadha at-tafsil yahsulu al-jam'u bayna an-nususi wallahu a'lam yace da wannan ne da wannan rarrabewar sai ka iya hada kan nafsi din sai zama zai halatta kai inda uzuri in babu uzuri kuma baya halatta ina ba ta yanzu mun gane al'aslu in zaka sha ruwa ka tsugunna in zaka sha lemu ka zauna in zaka ci abinci ka zauna shine asali shine daidai amma in ya zama ababin larura to ya halatta kai ababin larura idan akwai uzuri babu laifi dan kayi ibnu al-qayyim cikin zadul ma'ad yana cewa shan ruwa a tsaye da illa ce shan ruwa a da illa daga cikin illarsa yakan tafi da wuri ya isa gurin da bai kamata ya isa a lokacin ba sai ya haifar da cuta a jikin jikin mutum ce amma in kana zaune ka sha ba zai tafi da wannan gaggawa da zai je gurin ba ya ce sannan kuma shan ruwa a zaune ya fi daɗi ya fi ƙusarwa fiye da ka sha a tsaye da wasu abubuwa da ya ambata cikin littafinsa da haka dai almuhim mutum zai sha a tsaye idan akwai larura amma in ba larura sha a zaune shine abin da yafi wallahu alam wannan sahabi da muka karanta hadisin sanar an an ganshi ko mala yace bi tashdidin nuni an nazal al maftuha wa tashdidu zai nazal al hilali al kila lahu suhba wasu sun ce sahabi ne kharraja lahu jama'a malaman hadisi bukhari da abu daud da tirmidhi da nasa'i da ibnu maja duk sun fitar da hadisin shi ghairu muslim ghaira muslim banda imam muslim bukhari ya fitar da wannan hadisi cikin kitabul ashriba ya ka wannan hadisi Ibn hajar al-asqalani cikin fathul bari juz'i na goma shafi na tamanin da biyu da uku da hudu ya yi dogon bayani kan hukuncin shan ruwa ya kama ganganin malamai in kana so ka fada da bincike kana iya komawa mujalladi na goma ɗaba'atu salafiya ko ɗaba'atu darin ma'arifa mujallari na goma sha biyu na tamanin da biyu da uku da hudu ƙarƙashin sharhin wannan hadisi in kuma naka ba irin wannan bane ka tafi bukhari kitabul ashriba za ga wannan hadisi to ƙarƙashin shi ibn hajar ya yi dogon bayani ga mai sanya ƙara karatu da ilimi an anas bin malik radiyallahu an an karɓo daga anas dan malik allah ya ƙara masa yarda wa fi tariqin ukhra a wani hanyar daban wani sanadin daban kana anas shi anas ya kasance ya tanaffasu fil ina'i salasa yana yin numfashi fil ina'i a wajen shan ruwa salasan su uku waza ama anasu anas ya raya cewa ya faɗa ya ce annan sallallahu alaihi wasallama kana ya tanaffasu fil ina'i salasan maza Allah yana numfashi cikin kwanan shan ruwa salasan sau uku idza shariba idan ya sha wa huwa yaqul yana cewa huwa amra'u wa arwa shi ya bi daɗi shi ya fi kosarwa ana ana magana yayin da ka ɗauko ruwan zaka sha ka gaba kanka kana sha kun san zaka buƙaci numfashi to ya halatta kai numfashi kwanan yana kan bakinka koko zaka cire kai numfashi sannan ka mayar to shine anan muke karantawa shi yadda manzon Allah yake idan ya fara shan ruwa in zai numfashi sai ya kawar da kwana sai yi numfashin sai sake mayarwa in zai numfashi sai kawar da kwanan ko kofin sai yi numfashi sai kara mayarwa haka manzo Allah yake so uku galibi in manzo Allah ya so uku ya gama shan ruwa ba kurin ka kama ka kai ta kwankwada ba kat wani ya kai azumi in ya dau kwanan sha sai ya ga ba komai a kwanan sai ya diri wannan ba daidai bane ba a so kai numfashi cikin kwanan da yake sha suka ce in kai numfashi zai iya fitowa da wani abu daga cikin ka ta yi ma kwayoyin cuta ne sai zama kuma ya sauka cikin ruwan kai kuma ka shanye kwayoyin cuta din sai cutar da kai kisa nan yadda nafasa fil ina'i ba ana nufin yana numfashi cikin kwanan ruwan ba a yana numfashi wajen shan ruwa yayin da ƙwarya take hannunsa salasan sau uku wata riwaya ta zo ta fassara maza Allah ya gauri yana shan ruwa ya ce idan za ka yi numfashi ka kawar da kwanan sai ka yi numfashi sai ka ci gaba da sha to ya halatta ka wuce uku suka ce ya halatta in ba koshi ba ba laifi ba wai in ba koshi ba a ce dole numfashi uku za ka yi ya zama dole ka tsaya ya halatta ka wuce uku din babu laifi amma dai abinda ba a so kada kai numfashi cikin kwanan shan ruwa an ibn abbas radiyallahu anhuma an karbo daga abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yarda annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam yace lalle annabi sallallahu alaihi wasallam kana idza shariba ya kasance idan zai sha ruwa Ta tanaffasa marrataini sai numfashi sau biyu kun ga bai kai ukun ba sai nuna halaccin ya halatta kai ukun ya halatta kai biyu ya halatta ya wuce ukun ma gwargwadon yadda za ka koshi almuhim kada kai numfashi cikin kwanan yanzu mun gama da wannan ladabin na shan ruwa to yaya idan ya zan ba kwano bane budadde kwalba ce ta lemu ka ɗaga ko kun ga shi wannan ba buɗaɗɗe ba ne wannan ko da kayi numfashi ba numfashin ba zai tasiri akan abin da yake sha ba babu laifi dan kayi amma shi ma ɗin da za ka yi kana huta zai bi wanda yanzu zai daga kwalban lemu ya kwankwade tabarar ɗaya aje ta da wanda zai sha kaɗan kaɗan wa ya fi jin daɗi wanda zai kaɗan kaɗan ai kama zuƙe daɗi lokaci guda ba daɗin. ka dinga cin shi kaɗan kaɗan ya fi daɗi amma ka yi shi cin dare ɗaya kumburin ciki game da bahaushe yake cewa da haka shi ma in ka bi daki daki ya fi amma inda za ka yi numfashin a irin wannan babu wani abu domin numfashin ba zai shiga cikin ruwan da yake sha ba dan arfe ke ru kamar biya wuta in ka huda shi ka huda ledar kaga shi ba ruwan arfe yake amma shi ma yi daki daki din ya fi. an kafsha ta qalat an karbo daga kafsha malam aka sai ce bintu sabit al-ansariya uktu hassana yar uwa hassan ibnu sabit ita kuma sunanta kafsha bintu sabit laha suhuba tana da sahabbantaka ma'ana sahabiya ce ita ma qalat tace da khala alayya nabi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya shigo wajena fa shariba min fi ƙirbatin, sai ya sha daga bakin wata salka tana rati manzan Allah ya buɗe bakin ya sha mu'allaqatin tana rati qa'iman a tsaye fa qumtu ila fiha faqadatuhu yace sai na tashi naje ila fiha zuwa ga bakin salka din faqatatuhu sai na yanke bakin salka din an san salka ko ana yin ta da da me yake fata in an fede fatar lagu ko akuya sukan mata fiɗa yadda za a yi salka da ita sai a yi salka a dinga zuba ruwa e zarewa ake yi sai a dinga zuba ruwa to a rataye salkar take da manzan Allah ya shigo wajenta a nan ta ce da khala alayyan nabiyu mun sha yin bayani shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daidai yake da muharramin kowace mace da haka dan manzan Allah ya shiga gidan wata sahabiya babu laifi amma ne yanzu baya halatta in shiga gidan ɗalibata sai idan da izinin mijinta sai idan tana cikin hijabi na shari'a wanda ya halatta ta fito da shi amma misali in shiga gidanta haka ba tare da izinin mijinta ba baya halatta amma manzo Allah dan ya shiga gidan sahabi ko da ba izinin shi babu komai dan manzo Allah ya shiga gurin a wata daga cikin sahabban shi mata ko da shi da ita ne kadai babu komai amma ne yanzu misali ne da ita kadai baya halatta shi za suka ce hatta rukuya in zaka ka yi mace to ya zama da muharraminta a gurin ko mijinta yana gurin ko ɗanta ko babanta wani dai muharrami yana gurin in ba muharrami to a samu waɗanda za su zo su hana kaɗaitaka tsakaninka da ita ga yanzu ana yin kuskure za ka jinta da wasu guraren rukuyar an yi irin ɗan ɗaki a cikin shagon rukuya ɗin ba wanda yake shiga sai mai rukuya da wanda za a wa rukuya kaga wannan kuskure ne haramun ne mutum ya keɓance da mace baliga haramun ne amma in kato ne ba sa shiga su da shi kadai dan zai iya shaƙe shi to inda mace ne sai mijinta ya shigo kamar wannan dafa kan da ake yi duk ba wani dalili akan a dafa kan wanda ake rukuya mujarradin yana zaune a gurin kana karatun qur'anin rukuya za ta yi isa su kansu masu rukuya sun sani ai in yanzu kana karatun kana wani rukuya inda wata wadda take da shedanin su ma za su iya zuwa koda ba ita ce ba su da haka dafa kan nan musamman na mata ba daidai ba ne. ya kamata a nisance shi in ta zo ta zauna cikin hijabinta kana karatun karatun yana ajiyar mata zai yi amfani ba wai lalle sai an dafa kanta ba ko an keɓanta da ita amma kada ga hujja ce ai manzo Allah yana shiga gurin matan sa, bai manzo Allah daban ne sai ce kowa yana da sheidani manzo Allah ce kowa yana da sheidani yace sai dai ni Allah ya taimake ni dangane da nawa fa aslama wata riwaya ya musulunta wata riwaya fa aslamu ni na kubuta fala ya amuru ni illa bi khairin baya umarta ta sai da alkhairi amma kai danin ka ba haka bane fa shariba min fi qirbatin sai manzon Allah ya sha daga bakin salka fi wannan fi din ba tana nufin ba zarfiya bace fi tana nufin daga bakin salka qirba shine salka shi sa mala aka sai ce ay min fami qirbatin wal qirba jildun madbu fata ce madbu wanda aka jeme yuza fihi al hilma. da ake sanya ruwa a ciki to maza Allah da yazo shi sa mu'allaqatin tana rataye qa'iman a tsaye da maza Allah yazo tana tsaye sai buɗe bakin dama dan daurewa ake sai dan kwance daurin sai sa bakin shesha duk da akwai riwaya a cikin sunan Tirmidhi da ta hana maza Allah ya hana ka sha ruwa daga bakin salka tana daure har akwai asar da ake nakaltuwa wani ya sha irin wannan ashe bai sani ba da wani kwaro da ya shiga ciki ko me sai wuce cikin cikin shi ya zo ya bude yana zira abin ya to shi za ko famfo ne in ka bude za ka kaba bakinka ka bari ruwan ya fara zubowa ga me zai zubo musamman yanzu da muke halin wani za'in kana iya bude ga ruwa kamar na kwata kamar na na kogi na na kogi haka to kaga kenan min babu aula ka bari ya fara zubowa ga irin ruwan da zaka sha to anan sai suka ce to manzo Allah gashi yayi suka ce ya nuna wancan hanin ba na haramci bane ma'ana in mutum ya aminta daga cutarwa babu laifi don ya yi. faƙuntu ta ce sai na tashi ila zuwa ga bakin wannan salkadin faƙa za ta sai na yanke shi ta yanke bakin salkadin da abin yankewa me yasa ta yanke suka ce don kada tattabar inda manzan Allah ya sanya bakin shi kowa ya zo dinga sanya nashi bakin kamar ta tozarta gurin sai ta yanke wasu ga ce abu na biyu kuma ta yanke ne don ta yi amfani da abin samun albarka abin inda manzo Allah ya sanya bakin shi a gurin sai ta yanke iya gurin sai ta dinga amfani da shi tana neman albarka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an anas bin malik an karbo daga anas dan malik annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam yace hakika annabi sallallahu alaihi wa sallam dakhala ala ummi sulaimin ya shiga wajen ummi sulaim wace ce ummu sulaim mahaifiyar anas dan malik ko sunanta rumaisa ko al-gumaisa kame da wasu malamai suka ce ko rumaisa ko gumaisa amma ta shahara da ummu sulaim manzo Allah ya shiga wajenta wa qirbatun mu'allaqa ga wata salka a rataye a wancan lokacin sukan yi wannan ne ruwan ma baya yin zafi idan rana ta zo fashariba min famil kirba sai manzan Allah ya sha daga bakin wannan salkar wa huwa qa'imun yana tsaye fa qamat ummu sulaimin sai ummu sulaimi ta tashi ila ra'sil kirba zuwa ga kan wannan salka din fa qata'atha sai ta yanke gurin dan ta amfani da shi ko wajen magani sukan yi magani da abin da ya shafi annabi sallallahu alaihi wasallama akan jika mara lafiya ko neman albarka ko neman tabarruki ko wani abu wanda yake kama da wannan kama yadda muka faɗa wannan ya keɓanta ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an ta binti sa'ad bin abi waqqas an abiha an karbo daga aisha yar sa'ad dan abi Waqas daga babanta babanta sananne ne sa'ad bin abi Waqas, ɗaya daga cikin wanda aka bushara da aljanna aisha yarsa ce kun ga riwayar ya daga babanta kenan an abiha daga babanta annan nabi sallallahu alaihi wasallam ce hakika annabi sallallahu alaihi wasallama kana yashrabu qa'ima manzo Allah yana sha a tsaye wannan hadisi kamata ya zo tun can to amma nan an ya kawo shi anan wala Allah daga masu rubutawa ne ko wani makamancin wannan to wannan ma dai nuna mana inda uzuri babu laifi mutum ya sha a tsaye waɗannan su ne ƙarshen hadisan da malam ya riru a wannan babi ɗin abinda za mu karkare da shi tunatarwa da faɗakarwa ga junanmu na yawaita addu'a ga 'yan uwan musulmi da suke cikin halin kakanuka yi sama wanda suke rayuwa a afirka ta tsakiya mun ga yadda ake so a kawar da su daga doron ƙasa da ƙarfi da yaji kuma dukkan waɗanda ya kamata su yi magana sun yi shiru hatta sojojin faransa da aka tulo kasar a gabansu ake kashe musulmi ba sa magana an yi wani kwamiti na zunzurutun matasa masu jini a jika aikinsu su kwakwalo musulmi su kashe da haka yanzu akwai 'yan gudun hijira da yawa a cikin kamaru da chadi suna zaune ba abinci ba mafaka to wajibinmu ne mu iya abin da za mu iya musu addu'a da koma zuwa ga Allah haka nan 'yan musulmai da suke sassan najeriya muna jin abubuwan da suke faruwa a wasu sassa a maiduguri a wayi gari a cikin gari an kashe mutum ɗari ɗari da wani abu kuma ka rasa waye saboda duk abin ya wuce dukkan tunaninka duk wanda za ka hararo ya wuce ya wuce nan tunda za a zo a yi kisa a kashe mutum ɗari da wani abu a ƙona gidaje a ɗebe dukiya a fita ba wani agaji da aka samu yadda jihar tana karkashin dokar ta ɓace wannan babu mu abin da za mu iya yi illa addu'a musamman a matakin wanda suke afirka ta tsakiya babban abin da za mu iya musu addu'a babu ba za mu iya wani abu da wannan ba sai kuma ga wanda suke da hali manya-manyan masu hali za su iya taimakawa hatta ko ta hanyoyin ƙungiyoyin taimakon kai da kai ne tunda in ba ka da yadda za ka yi musu taimako dole ka ba red cross ko menene in dai har za ta kai ka bata ta je ta kai wa musulman nan gurin Allah zai baka lada barantana kuma akwai hanyoyin da za a iya biya isan musu da da taimako na bargo na abinci da sauran abubuwa da haka mu dinga tana su ba ce da bala'i Allah madaukakin sarki ya jarrabe su da haka mu dinga roƙa musu Allah ya yi musu wannan da'iman mu dinga yawaita addu'ar zaman lafiya a cikin sallolin mu da ibadun mu in ba zaman lafiya ba abin da zai yi yan uwa dole ne mu dinga yawan addu'ar zaman lafiya akwai buƙatar samun zaman lafiya dan da shine addinin ma zai tsaya in ba zaman lafiya to addinin ma gagara yake sai karantarwa ta gagara sallah ta gagara ya zama ana yi a cikin gidaje da komai to dole ne mu koma zuwa ga Allah mu gyara halayen mu da ɗabi'un mu ko mu yawaita addu'a kuma hakika Allah yana tare da mu matukar zamu tsaya kan gaskiya babu wani abin da yake da wahala a gurin Allah cikin lokaci kankane Allah zai canza lamari ya kawo abu mai kyau muna fata Allah ya yi musu ko kuma Allah ya ƙara ba mu zaman lafiya a cikin wannan ƙasa tamu mai albarka da dukkan ƙasashen musulmai abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada wanda muka faɗa na kuskure muna roƙon Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk